بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك الشهدواء وأنم صافية ta litinin sha biyar ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in Ɗan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da ashirin ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci mai albarka masallaci abubakar Siddin da ke nan bukar cikin garin lafiya a inda muke karatun littafin sifatu صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان واللفر سليم بن عيد الهلالي لعلي حسن علي عبد الحميد وأنكم كمشيني درس من إشرين دأكو أو أن اللتافي آه، منا بابي نبو مشاشدة بابي da ke أكان رامكم أزمي جي jiya عندما لمن سكي بياني أكان Ah, idan mutum ana bansa azumi sai ya rasu bai samu damar ramawa ba akwai hadisai ga gamammu guda biyu da suke nuna cewa za a rama masa waliyansu zai rama masa ah, sannan suka ce wannan an tsuke wannan faɗin ah, kamar yadda waɗansu malamai irinsu imamu ahmad suka tafi a kai cewa wannan ya shafi azumi ne na zakance amma abin da ya shafi azumin ramadan cewa ciyarwa za a yi har suka ce abin da ya sa suka rinjayar da wannan shine kasancewar aisha radiyallahu anha da ta rawaito wancan hadisi na farko cewa man mata wa alaihi sama anhu waliyuhu ita ma ta bayar da fatawar cewa za a ciyar da nisfu sa ne ma wato ainihin miskini a madadin kowane rana idan har azumin da ba a yi din ba azumin ramadan har suka ce mazhabar mai riwaya koko mai riwaya ya fi sanin abin da ya rawaito muka yi ta'aliki akan wannan suka kawo cewa shi ma abdullahi abbas shi ya rawaito hadisi na biyu na matar da ta zo ta ce mahaifiyarta ta rasu ana binta azumin wata ɗaya za ta rama mata annabi ya ce a yi bashin allah shi ya fi cancanta a biya eh, a nan muka tsaya sai suka ci gaba da cewa wa min al-ma'lum yana daga cikin abin da aka sani annabna abbas na radiyallahu anhuma شيخ عبد الله بن عباس الله شكرا مصر يرضى شيد بابانسا هو راوي الحديث الثاني شيني وند يريته حديث من النبي وخاصة أنه روى حديثا فيه نص على أن الولي يصوم عن الميت مسمى ما يا رويت حديثي وند أكوي نصي أشكنسا وتقرر شوى ولي زي أزمي ma mamacinsa sauman nazri idan azumi ne na bakance anna sa'ad ibn ubadata anna sa'ad ibn ubadata radiyallahu an cewa sa'ad ibn ubada Allah shi kara yadda a gare shi istafta rasulullah sallallahu alaihi ya nemi fatawa annabi sallallahu alaihi wa sallam fa shi yace dishi inna ummi matat wa alaiha nazar ma hi ta rasu kuma ana banta bashin bakance da tai fa qala sai ya ce annabi ya ce masa iqdihi anha karama mata akhrajahu ash-shaykhan wa ghayruhuma bukhari da muslim da wani su suka rawaito wa hada tafsil suna cewa wannan bayanin dalla-dalla da rarrabewa tsakanin azumin da yake na bakance da wanda ba na bakance ba muwafiqun liqawa'id ash-shari'ati wa usuliha cewa wannan ya dace da ka'idodin shari'a da diga-diganta kama waddahahu allamatu allamah ibn al-qayyim fi i'lam al-muwaqqi'in kamar yadda babban malamin nan ibn al-qayyim ya bayyana a cikin littafin sa i'lam al-muwaqqi'in wa zadahu tawbihan kuma ya ƙara bayani wa tahqiqan da tantancewa في تهذيب سنن أبي داود أشكل mai suna تهذيب sunan أبي داود Dawud suka ce fa bihi mana maka wasiya ka je ka duba a waɗannan littattafai guda biyu fa innahu muhim domin wannan bayanin nata yana da muhimmanci abu na ƙarshe da suka ambata anan na hudu wa man wa alaihi sawmu nadhrin wa sama anhu rijalun bi adadi al-ayyam alaihi jaz idan mutum ya rasu ana bin shi azumi na bakancin sai aka samu mutanen da adadin kwanakin da ake bansa ɗin suka yi masa azumi suka ce wannan ya halasta kenan ko da ba ba ba idan waɗansu suka so su taimaka suka wato ainihin masa azumi ce ana ban shi kwana biyar sai mutane biyar kowa ya ce zai yi rana ɗaya kala suka ce wannan ya halasta saboda fatawan al-Hasan al-Basri قال الحسن الحسن yana cewa in sa anhu 30 rajulan idan mutane talatin sun rama masa azumi kullu wahidin yauman kowanne daga cikin su yana rana daya jaza ya halasta wannan Imam al-Bukhari ya fito da wannan asar din ah, ta'liqan ba sanadi amma da Qutni ya kawo sanadinsa a cikin littafinsa al-mudabbaj kuma Sheikh Nasiruddin al-Albani ya inganta shi a cikin Mukhtasar Sahih al-Bukhari amma al-it'am amma dangane da abinci ko ciyarwa fa in jama'a waliyuhu masakin bi'adad al-ayyam allati alayhi wa ashfa'ahum jaz idan har waliyin mamaci wadda ake bansa azumi ya tara miskinai da adadin ranaku da ake bin mamashin ɗan ya ciyar da su suka ƙoshi to hakan ya halasta ba sai kullum ya ciyar da miskini ɗaya ba a in ya tara miskinai daidai wannan adadin ya dafa musu abinci suka suka ci suka ƙoshi wannan ya halasta kamar yadda muka faɗa a baya cewa Anas ya yi haka ne wa kazalika fa'ala Anas ibn Malik haka Anas ibn Malik yayi radiyallahu anhu Allah shi kara yadda gare shi sai babi na sha bakwai al-kaffara magana akan kaffara suka ce taqaddama hadithu Abi Hurairah fi ar-rajul alladhi waqa'a ala imra'atihi fi nahar Ramadan hadisin Abu Hurairah ya gabata dangane da mutumin da ya wa matarsa mana ya sadu da matarsa a yini na Ramadan wa anna alaihi alqada'u wal kaffara kuma cewa abin da ya wajaba a kansa shine ramuko da kuma kaffara wa hiya ita kaffara ita ce itqu raqaba ya anta wuya wato bawa ko baiwa fa in lam yajid idan bai samu ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai azumin watanni biyu a jere fa in lam yastati' idan bai iya ba fa it'amu 60 miskina sai ciyar da miskinai guda 60 wakila wannan cewa a jere ɗin ya yi wannan kafin in bai iya ba haka nan wannan shi ne mazhabin jumhurin malamai sai in ya gaza wannan kafin ya je na biyu amma a kowace magana wakila shine suke cewa an ce wanda wannan shi shine mazhabar imamu malik inna kafaratal jima'i ala at-takhyir la ala at Cewa wannan kafara ɗin basa zaɓi ne ba wai a jere ba wato kamar kafara rantsuwa ne ko ka yi wannan ko ka yi wannan ko ka yi wannan ba sai in babu wannan kafin ka je na biyu ɗin ba lakin nan, na rawar tarkib suna cewa amma waɗanda suka rawaito cewa abin a jere yake aksa su suka fi yawa fariwayatuhum arjah dan haka riwayoyinsu su suka fi rinjaye li'annahum aktharu adadan saboda sun yawa wajen adadi wa li'anna ma'ahum kuma saboda cewa suna da tsorin ilimi sama da waɗanda suka rawaito cewa ko wannan ko hadisin abu hurairar nan ya zo a riwayar imamu annabi ya ka ka bawa ko ka yi azumin abin nan wata biyu a jere ko ka yanta ka ciyar da miskinai guda sittin to amma wadda suka rawaito za ka iya a'a to yi kaza ba zan iya ba to yi kaza a jere haka waɗannan su suka fi yawa shi yasa su waɗannan malamai suke ganin rinjayen wannan ɗin da kuma shine mazhaban mafiya yawan malamai حيث اتفقوا على أن الإفطار كان بالجماع قارن إلي من دسكي دشي شيني كسن شيو سدك سن اتفاقي أكن شيوا أبن دي كريا ومتمن نم أزمن سشيني سادوا ولم يحدث هذا في الروايات الأخرى أما أسور الرواية إم باب ونن اتفاقي إم معنى رواية دسكي نون زابي إم ومن علم حجة على من لم يعلم وندقوين يسنين hujja yake akan wanda bai sani ba wa mimma yurajjihu at-tartib aidan annahu ahwat na daga cikin abin da yake kara rinjayar da wannan jeran tarwa'in annahu ahwat cewa shine yafi wajen tattalin addinin mutum wa li'anna al-akhdha bihi kuma saboda cewa riko da wannan dan mujzi'un ya wadatar sawa'un kulna bitakhiri aw la daidai ke mun ce mutum yana da zaɓi ko ba mu ce yana da zaɓi ba idan ya yi a ɗin dai ya wadatar bi khilafil aks saɓanin kishi haka wala idan mun ce idan ba mu ce ya jera wato ainihin jera ɗin ba idan ya je ya yi ya zaɓe duk wanda ya ga dama a ciki yayi to ana iya cewa hakan bai wadatar da shi ba amma in mun ce a jere din ne eh, suna ganin cewa idan ya yi haka din dai to ya wadatar da shi mana a kowane yanayi in ya fara da wannan sannan in bai samu bai wannan to ba wani wanda zai ce masa bai daidai ba sakamakon eh, saɓani idan har eh, yayi ya ɗauki zaɓi ɗin ne zai samu wanda zai ce masa wannan abin da yayi bai yi ba to don a fita daga wannan saɓanin suna ganin cewa mazhabar jumhur ɗin shine abin da ya fi rinjaye wallahu a'lam abu na biyu wa mallazimatul kaffara wa ajiza an al'itqi aw as-siyam aw al-it'am fa innaha tasqut duk wanda kaffara ta lizimce shi amma ya gajiya ta yadda ba zai iya ‘yanta wuya ba ko ba zai iya azumi ba ko ba zai iya ciyarwa ba to kafara tana faɗi a kansa da annahu la taklifa illa ma'al qudra saboda ba a ɗaura wa mutum nauyi sai in yana da ikon yin wannan wannan sauke wannan nauyin qala ta'ala Allah madaukin sarki yana cewa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah bai ɗora wata rai face abin da za ta iya ma'ana take da iko na aiwatar da shi wa bi dalili fi'l rasuli sallallahu alaihi wa sallam hakanan da dalilin aikin annabi sallallahu alaihi wa kamar da muka gani a wancan hadisin na Abu Huraira faqad asqata al-kaffarata 'an ar-rajul annabi ya sauke kaffara akan wannan mutumin inda ma akhbarahu bi i'sarihi yayin da ya faɗa wa annabi talaucinsa wa dafa ilaihi araqan fihi tamr annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi daro wanda ke cike da dabino riwayar abu dawud yana cewa dabinin ya kai sa'i goma sha biyar li yut'imahu ahlahu domin ya ciyar da iyalansa kaga sai da zaka ciyar da wani yanzu an ce ka ciyar da iyalanka kaga ai ma'ana ka fara ta faɗi kenan saboda ba shi da dama haka nan abu na uku wala yalzamu almar'ata kaffara suna cewa kaffaran baya lizumtar mata idan aka yi mutum ya sadu da matarsa a ramadan azumansu ya kare ko to shi ga shi nan mun ji nashi annabi ya ce zai yi kafara za mu ko kan damun ba maganar ta dole ne za a rama na wannan rana to kafara fa shine suke cewa baya lazimta ta yi kafara saboda mai li'annan Nabiya sallallahu alaihi Wasallama. sallama أخبر عن فعل جرى بين الرجل وزوجه annabi alaihi salatu wassalam an bashi labari ne dangane da aiki da ya gudana tsakanin mutum da matansa walam yujib ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa kaffaratan wahida amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai wajabta kaffara ba sai guda ɗaya kawai saboda haka suke ɗauka daga wannan cewa babu kaffara akan mata ɗin wannan matsala ce da malamai suke saɓani a kai uh, idan har daman ita tana da wani uzuri ba ta azumi kaga maganar kafara daman bai taso ba fil ijma idan uh, tilasta ta yi ita bata so haka ɗin ba to shi ma babu magana kafara a kanta amma idan da zaɓanta ita ma tana azumi shi ma yana azumi ya zo ya abin nan ɗinta ta biye masa shine inda malamai suke saɓani kan wannan jumhurin malamai suna ganin cewa za ta yi kafara al'imam shafi'i da wata riwaya daga ahmad ibn hanbal suna ganin cewa babu kafara a kanta kuma dalilinsu shine wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajabta kafara ɗaya ne kawai akan shi wannan mutumin bai ce masa matakka ma ta je ta yi ba daga farko abinda ya fara masa magana ɗaka fara ɗaya ne wani ya ce a ai saboda ya gane ba shi da shi ne kenan matarsa ma ba ta da shi ne saboda haka ya fari a ai farkon maganar ma ka fara ɗaya kawai ya masa don haka waɗannan malamai suna ganin cewa ita babu kafara a kanta don kafara kamar da imamun nauyi ma ya ƙara tabbatar da wannan shi ma ɗan shafi'iyya ɗin ne cewa kafara abu ne wanda yake da zamtar namiji eh, kamar ya kwatanta shi da sadaki saboda haka yana kan namiji ne bai kan mace a dalilin wasu ainihin saduwa wallahu a'lam za mu tsaya nan insha Allah eh, mun sake abin nan sai mu dora wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam sai tambaye نعم